Malam Nura ko kai da a cikin zamfara dan jarida ne ka sani na sani wallahi tallahi billahi na ka sanin sirrin zamfara. Lokal gannan goma sha hudu yau a yi abu cikin lokal gannan cikin minti biyar wala sai an buga sarkin yaƙi. Sannan sarkin yaƙi na ka sani na sani wata na goma cir ina kariyar gwamnati da mutuncin gwamnatin jihar Zamfara. duk duniya ba ta ganin huskar kowa huskar sarki yaka take gani gidajen rediyo daban-daban gidajen tv daban-daban ni har wani zai bani labarin wani dan majalisa ko wani ya bani labarin wani mai mulki a jihar zamfara ƙarya ne wallahi sai dai mu mu shiru kada a ji bakin mu yanzu in ina son in fusa maka wasu maganganu wallahi tallahi billahi duk dan pdp jihar zamfara sai gaba ne ya faɗi domin na gaya ma akwai bada na nan ƙasa shar wadda za a yi mamakin kamar wane da wane wai za su bar dauda to dole ne su kansu kwamishinonin suna waɗin cewar haƙuri suke yi ba a taimakon su ba a yi musu walfiya duk kwamishinan da a jihar zanwar bai ba a naira dubu ashirin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 mediaservice.com.ng domin karanta dukkan labarurukan da muke wallafa muku tare da tafka muhawara koyin tsokaci bar'a tv murmushin alkhairi masu kallo da sauraronmu assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na farar anaya laya kamar yadda masu kallo da sauraro suka sani wannan shiri shiri ne da ke ba al'umma dama su domin su tofa albarkacin bakin su kan abubuwa da dama da suka shafi siyasa musamman a jihar zamfara da arewacin najeriya da ma najeriyar baki ɗaya haka wannan shiri shiri ne da kan zagaya lunku da sakuna na sassa daban-daban na najeriya domin kalato irin wainar da ake tuyawa a fagen siyasa kuma wannan shiri shiri ne da ka tattaunawa da masu ruwa da tsaki a jam'iyyu daban-daban wala Allah domin hannunka mai sanda shawara ƙarin bayani ko kuma yin nuni kan abin da ake ganin wato yana tafiya ba daidai ba musamman kan abin da shahi yadda siyasa ke tafiya a sassa daban-daban na jihohi da ma arewacin Najeriya da ma Najeriya baki ɗaya. a cikin wannan shirin namu na yau mai babban kamu domin cewa mun ɗauki wani dogon lokaci ba tare da mun samu mun tattauna da kai ba kamar muna yi maka barka da kasancewa cikin shirin Malam Nura barka ka dai sunana Mustapha Umar Karaduwa wanda aka fi sani da canji na sarki Yamman Sokoto kuma sarkin yakin jam'iyyar PDP na arewacin Najeriya kuma ɗan gwagwarmaya a Najeriya baki ɗaya. comrades muna ƙara yi maka barka da zuwa a karo na biyu a cikin wannan shirin kamar da menene zaka buɗe mana aka da shirin to da farko dai a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim malam nura kamar da kace karo na biyu ina ganin ka bace wannan gidan TV gidan TV na ne domin kila wannan TV na hira ciki ya hiso hamsin kai ce na biyu wani zai tunanin kuna sarkin yaƙi muna bayani ne akan baya bayanan da aka ga kayan batan dabu na ka ɗauki tsawon lokaci ba tare da an ji murya ka ba a wannan gidan talabijin a batan dabo ka san mukan yi shiru idan muka ba da shawarwari ba amfani da su ba sai lokacin da muka ga shawarwarinmu na aiki to a lokacin za mu fito mu yi magana Malam Nura na sha kiraye-kiraye musamman a gwamnatin mu ta jihar Zamfara. Domin duk duniya ba jihar Zamfara ba, ba wanda ya isa ya kalli huskar sarkin yaƙi ya ce ma sarkin yaƙi maƙiyin dauda lawan dare. Duk wanda an Najeriya ya san irin gwagwarmaya da gudunmuwar da muka ba mai daraja gwamna ta kare mutuncin shi da darajar shi da daraja al'umma shi kuma da kimar shi amma fitowa mu faɗi gaskiya ƙarara cewar mai girma gwamna ya sani al'ummar da suka bi shi ya zamo to suna nan wasu na kuka ba a taimakon su amma yadda su ba a jiƙa musu anta ba a damuwa da kukan su, an ɗauko inda ba su san hawa ba ba su san sabka ba sun zagaye gwamnati suna ba ta mummunar shawara muka ce idan ba a canza ba PDP jihar Zamfara ko kashe mana ita za a yi nayi yi ta wannan kuka ba a sauraron ba sai ga abin da sarkin yaƙi ke gudu ya fara faruwa don wannan so mataɓe ne abin baƙin ciki da jin ciwo ɗan majalisa mai wakiltar gumi da bitcoin da rana tsaka ya bar jam'iyyar pdp ya koma apc saboda baƙin cikin abinda PDP jihar Zamfara ta yi mishi ba a yi sati uku ba sai ga rikakken ɗan jam'iyya halartaccen ɗan jam'iyya jinin jam'iyyar PDP Kabiru Classes wanda kowa ya gaya da ya haɗa da gwamna na wannan lokaci su kai ruwa rana cewa da matawalle matawalle bar PDP shi ya ce ko da zai waɗi zaɓe ba zai ci amana ba ba zai bar PDP ba kuma ya mara ma dauda lawan dare baya da shi da magoya baya ne kuma ya faɗi zaɓen amma dauda ya ci zaɓe to amma abin baƙin ciki da shi da mutane na aka yi watsi da su aka mai da su saniyar ware ba a komi da su a siyasance yau sai muka samu labari a je ya bar jam'iyyar pdp ya koma apc mu 'yan jam'iyyar pdp mun yi tar da allah wadarai da riƙon kai na kashi da aka wa wa'annan jigajigai har suka fice suka bar mu domin a siyasance mun yi asarar ƙuri'ar wannan yankuna zaɓe na shugaban ƙasa mun yi asarar wannan ƙuri'a zaɓe na gwamna kuma wannan abu so mataɗi ne domin ni sarkin yaƙi yanzu ina da majiya mai tushe akwai 'yan majalisu na PDP na jihar Zamfara za su tafi jam'iyyar APC akwai kwamishinoni na jihar Zamfara masu ci za su tafi jam'iyyar APC kai raɗe-raɗen ba da muke samu zargin da ake shi ma gwamnan jihar Zamfara zai bar PDP ya tafi jam'iyyar APC wannan sai mu ce rawan nanaye ce domin shi idan ya koma APC to ba za mu yi magana ba yanzu sai lokaci yayi yi kamar yadda na sha zargi tenuwa guda ya zo ya kuma dama an zo a kashe PDP ne jihar Zamfara amma a tuna an ci amanar talaka ɗan PDP a jihar Zamfara an zalunci matan PDP jihar Zamfara an zalunci duk wanda ya ba PDP ƙuri'a ta a jihar Zamfara idan har haka za a yi don a biya buƙatar mutum guda ba don buƙatar al'umma ba wannan nura na yi ta kira na yi ta kira na ga kiran ba 'yan siyasa ba ne kuma ba 'yan PDP da muka sani ba ne 'yan sabbin PDP ne ba su kashe PDP. Um, za a ce a matsayinka na wato sarkin yaƙi na jam'iyyar PDP wanda ba jihar Zamfara kan kewa yaƙi ba kana yaƙi ne ka cokanka wanda ya shahi a arewacin Najeriya gaba ɗaya. Da kuma za a ce an ji ka buge da waɗannan maganganu baka gani kamar jam'iyyar ta kamar ta rasa a wasu waɗanda za a cewa jigajigai waɗanda za su iya hituwa su ta kitse wuta a cikin wannan tafiya ta fita da PDP to malam nura mu tattake a jam'iyyar PDP jihar Zamfara mu ce mi me za mu tattake mu yi mu zo mu wani ƙarya mu zo abin da ba shi bane mu ce shi ne malam nura kai dan zamfare ne cikin ta kake zaune duk zaman da ne zanwaro ta goma tare da kule shi a taula otal ni ke biya ma kaina otal in kare mutuncin gwamnati ni ke biya ma kaina duk gidajen TV in kare mutuncin gwamnati malam nura gwamnatin nan tunda ba aljanna za ta bani ba ba ta kare mutunci na ba ta ya za a yanzu in ci gaba kare mutuncin ta dama duk inda ga gwamnati ba ta damu da dan gugurmaya ba ba ta damu da wanda ya wahala ga siyasa ba to wallahi tallahi billahi ba ai siyasa bace domin irin dauda da zai wa kai ne wa'azi irin jigajigan jam'iyyar APC a jihar Zamfara a ce ga Abdulaziz Yari a ce ga matawallan maradon a ce ga sanin jaji a ce ga kabiru marafa a ce ga zannan bungudu a ce ga yazid dan fulani a ce ga ga yariman bakura ga mamu da shinkafi a ce duka wayannan ka mu'amala da kowa kai kaɗai ƙashe ranka za ka zo ka yi gwamnati a jiha wayannan duk baka neman shawara wurinsu kai ka san gaskiyar magana ba mulki muka zo ba mun dai zo yin wani abu kuma mun samu abin da muke so kuma za mu ga yadda ba mu so a kasancewa kuma al'umma sun san cewa a yariman nan da kake bayani akai da shehin nan da ainihin shi Mahmud Aliyu Shinkafi da sauransu jigogi ne duka jam'iyyar APC a shi kuma gwamna Dauda Lawan dan jam'iyyar PDP ne to ta kake ganin za a iya kulla alaƙa kan dan jam'iyyar APC da kuma dan jam'iyyar PDP a to ba siyasa za a yi ba kenan akwai inda aka ce dan APC bai kulla alaka da dan PDP yana gwamna yanzu mu aboki ne duk kwarada ba yana hulɗa da yan PDP mu ba aboki ne Ahmad Aliyu ba yana hulɗa da Bahurawa ba Bahurawa ba dan PDP bane shikenan dan kana gwamnan PDP sai ka ce duk wanda dan PDP baka mu'amala da shi wannan ba dalili bane rashin siyasa ne kuma wannan rashin sanin darajar al'umma ne kuma wannan abinda muke faɗi ne zai tabbata cewar za a kashe PDP jihar Zamfara kuma wallahi mu dai mun yi tar da Allah wadarai da rashin rike 'ya'yan jam'iyyar PDP a jam'iyya yanzu duk wanda ka san yayi PDP a jihar Zamfara ko mace ko namiji ko ƙauye ko birni na kalubalance su cikin kashi ɗari kashi tamanin wallahi ba wanda aka saka ba, kashi tamanin ba wanda aka wasa kayya ta gidan siyasa siyasa kamar ganima ce a taru a zo a samu ganima kuma ka ce ni ba ka yan mini ganima kai kaɗai da kai sai iyalin za ka ci ganima kuma ka ce mu zaura lahiya wannan labari na tatsuniya ce amma dai ina ƙara kira mai girma gwamnan jihar zamfara wallahi wallahi an baka ruwa in shawarwari ne waɗanda suka baka sun je ka kwata idan kai ke ba kanka shawara to ka canza shawara waɗannan jigajigai baka ka iya waɗa da su domin ka biyo hanyar ma da talaka zai yaƙe ka domin talaka jihar zamfara bai zaɓe ka don titi ba bai zaɓe ka don sola ba me ruwan ba kauye da sola me ruwan ba kauye da kwarta cikin gusau ba kauye tiyan masara yake so ka ce mai kai da ita ba kauye tsaro yake so ka kai mai amma an dage da wani titi an dage da wata sola cikin gari dan cikin garin gusau kawai zabi PDP duk local government goma sha uku ba su da unwani local government guda ce kadai mai unwani kai malam nura dan ina PDP ba nikin waɗan gaskiya wallahi ko zuciyar PDP ce kai ba kai adalci ba sai na hito na ce ba kai adalci ba yau an waye gari ƴaƴan APC tun yadda da aka kawo gwamnati a jihar Zamfara Malam Nura ba ɗan APC guda wanda ya wanka ya taho PDP wai ɗan PDP mai gwamnati wai shi ke barin PDP wai kuma jam'iyyar adawa ai ka san an lalace ka san gwamnati ta faɗi Yaƙi ana ganin babban nasara ce ga ɗan siyasa ko a ce babbar dama wadda zai sa ya sauya shekara daga wata jam'iyya zuwa wata jam'iyya inda wasu kuma suke kallon wannan a matsayin wani wani lamari wanda za a iya cewa kamar haja ce ko shago ne wanda mutum zai ya buɗa kuma yana kallon riba ne ba faɗuwa ba to kaga za a kallon cewa su waɗanda suke suka yi wankan nan ko kuma waɗanda suke ƙoƙarin ƙila wankan kamar akwai wani tayi ƙila wanda za a iya cewa an yi masu wanda sun haka cewa to bari su dawo ga jam'iyyar ya zama kila su samu wannan abu ba ka ganin hakan shi ya jawo hankalin wasu suka dibi to bari su bar wannan jam'iyya su dawo da Allah malam nura ka amai da karo ya iska da Allah malam nura duk waɗannan mutane da suka yi wanka babu wanda aka watayi daga wata jam'iyya wato rashin adalcin jam'iyyar da rashin adalcin shugabancin yasa suka fice suka bar jam'iyyar bari in baka misali dan majalisa dan majalisar da ya fice ya bar mu a lokal gamman biyu babu yaro ne guda wanda aka yi dai tsaya ya takarar ciyaman gaba ɗaya duk wani yaro ne an ture shi duk duniya ya za a yi ina dan majalisa a ce ni yara na ba za a taimake ni da yara na ni ma in kawo yara na ba sai ko gwamnati ce shi kadai da kawo yara ne wannan rashin adalcin yana ɗaya daga cikin abin da ce mata kabiru classes tun daga nan da aka yi gwamnatin pdp ba a komi da shi ba wata kujera wadda aka bashi ba wata sakayya wadda aka yi mishi kallon hadarin kaji ma ake mishi to don yana dan wahala bai san ciwon kai ne ba yake kana wannan bayanin ne kuma a daidai lokacin da wasu su cewa eh kai da yankin Katsina ta za ka gano cewa bayan kumi da shi Malam Nura ko kai da a cikin zamfara ɗan jarida ne ka sani na sani wallahi tallahi billahi na ka sanin sirrin zamfara local government goma sha hudu yau a yi abu cikin local government cikin minti biyar wala sai an buga sarkin yaƙi sannan sarkin yaƙi na ka sani na sani wata na goma cir ina kariyar gwamnati da mutuncin gwamnatin jihar Zamfara duk duniya ba ta ganin huska kowa huska sarki yaka take gani gidajen rediyo daban-daban gidajen TV daban-daban ni har wani zai bani labarin wani dan majalisa ko wani ya bani labarin wani mai mulki a jihar Zamfara ƙarya ne wallahi sai dai mu mu shiru kada a ji bakin mu yanzu in ina son in fusa maka wasu maganganu wallahi tallahi billahi duk dan PDP jihar Zamfara sai gaba ne ya faɗi domin na gaya ma akwai bada ƙalana nan ƙasa shar wadda za a yi mamakin kamar wane da wane wai za su bar dauda to dole ne su kansu kwamishinonin suna waɗin cewar haƙuri suke yi ba a taimakon su ba a yi musu walfiya duk kwamishinan da a jihar zanwar bai ba a kyautar naira dubu ishirin kan tomomi har suka gama suka sauka ba su ba a kyautar naira dubu goma wace irin gwamnati ce wannan wani irin mulki ne wannan to ana mulki babu alheri sai aka ce an hana walfiya ka gaya min duk duniya ɗan siyasar da zai ce bai warfiya kuma yana son mutane ka gaya min duk duniya jihar zamfara tun san da aka kawata yari mai kawata a demokradiya da warfiya ya kawata da alheri ya kawata wa'inda suka gare da warfiya suka gare ta ya za a dare guda a ce a rai asusun warfiya kuma a ce wai a zauna a yi siyasa da Allah a daina ɗaukar karo ya iska a gaya wa mutane gaskiya kawai in ba taimakon al'umma za a yi ba taimakon kai da kai za a yi a ce taimakon kai da kai za a yi amma wallahi bari in gaya ma ni duk ɗan PDP duniya duk wanda bai taimako na in kare mutunci nai ana iya kashe ni saboda shi bai taimakan ba na rantse da Allah ban tallata shi kuma billahi lazi la ilaha illa ban yi mai murna duk wace iri saboda gwamnatin jihar Zamfara mai ta hannunka mai sanda mun ce ki jika antan mutane ki taimaki yan gwagwarmaya abokai na duk yan gwagwarmaya ka san su ka kawo min mutum guda wanda ka san an ba kyautar keke ka san jagaban matasan bungudu ga yana inda aka ba shi kyautar keke ka san ba zan hore ƴan zinera ga yana yadda aka ba shi kyautar keke wayannan ba sai da rayuwarsu ba PDP ba su ba da dukiyarsu ba yau ana in kashe su akan dauda suna nan sun koma gona ko abin saye sai dai kawai don kasuwancin su amma sun yi kaɗan su ɗaga min wannan waya su ce gwamnatin dauda ta sai musu waya sun yi kaɗan wallahi to haka ake siyasa wace irin kalar siyasa ce siyasar marwata siyasar rashin alheri kuma sai mu bige mu PDP duk wanda ke son ta don alherin ta yake son ta ba don rashin alheri ba juna gaskiya mu daina yaudarar kanmu da kanmu kawai to sarki yaki bari mu za ku da fannin da ya shahi um, ayyuka al'ummar jihar zamfara suna yabawa sosai kan wato salon takun gwamnatin gwamna dauda lawan ta bangaren wanda ya shahi yana ayyukan raya jiha tituna da kuma samar da asibitoci da kuma abin da ya shahi farfado da martabar ilimi a baya bayan nan akwai ɗaliban jihar zamfara waɗanda suke karatu a ƙasashen ƙetare waɗanda suka kuka kan halin matsi da suke ciki a makarantun ba tare da kuma sun samu wani taimako daga gwamnati ba wanda daga cikinsu wasu sun koka kan abin da suka kira babu yadda ma za su yi musamman eh, iyayensu a gida su suke dan tallafa musu da wasu 'yan kudade haka wanda za su iya ɗan gudanar da al'amuran yau da kullum sai ga shi kuma gwamnatin jihar zamfara ta ce tana duba yiwuwar taimaka masu domin su ci gaba da ainihin karatunsu ba tare da an samu wani cikas ba ba ka kallon wannan a matsayin wani katabus wanda za a cewa ita gwamnatin gwamnati da lawan ta kawo a gwamnatance mallam Nura bari in baka amsa magana titina magana asibitoci da makarantun ne abu ne mai kyau kuma abu ne wanda ake son kowane gwamna in ya zo ya yi su domin su ne abin ci gaba a ƙasa kuma su ne abin alfahari ko da mutum ya bar gwamnati zai yi alfahari na yi kaza a malam nura magana ta biyu yan makarantaccen da aka san waje haƙƙe yara ta wayan gwamnati ba wai za ta duba yiwuwa ba ya zama dole gare ta ka hidda al'umma ta 'yan jihar zamfara cikin kunci wa'anda mun gane su wasu ma suna kwasa kashi wasu suna kwasa masai wasu suna kwasa bola wasu suna kwana saman kwali a wulakance a ƙasar da ba ta su ba to malam nura babu dalilin da gwamnati za ta ce tana yi tana duba yiwuwar ta biya ya zama dole ta biya musu domin ba kuɗin ta bane kuɗin su ne ɗan jiha ne ɗan makaranta ne haƙƙin su ne a biya musu tun kama cikin wannan bala'i sai da aka zo aka nuna ma duniya cikin bala'in da suke wannan ma abun kunya ne amma duk da haka ta gaggauta biya musu kuɗaɗen nan domin su dawo gidajen iyayensu idan ba a biya musu makaranta saboda su ci gaba da yin abubuwan da za su yi a gidajen su Najeriya sannan kullum ina faɗi yin ayyuka abu ne mai kyau amma shin wai idan ka raye ƙasa ɗan ƙasa na cikin yunwa shin wai yunwa ka gyara ma ƙasa ko ko mutane sai da al'umma ake raya mutane sai al'umma sun ƙoshi suke iya karatu sai al'umma suna da ƙoshi har suke samun lahiya to malam mutumin da adda yunwa karkara ka ɗauki kuɗi na biliyoyi ka ce ka kashe a birni shi ko ko kwanan masara ba yada kuma ya ba da rayuwa ta wurin ka shi zai ga wannan aiki bai da unwani gare ka kai mu shawarar da za mu bada ga mai girma gwamnan jihar Zamfara abin nan da ba a san mu faɗa mai girma gwamna ka ɗibi kuɗin 'yan jihar Zamfara. Jihar Zamfara tarihin ta bar taɓa samun mahaukatan kuɗaɗe ba irin wannan lokaci da kuɗaɗen da ta samu taimako ƙasa ƙasa ta taimaka ma jihar Zamfara da kuɗaɗen da Tinubu bai banka ma jihar Zamfara. Ka ɗibi naira biliyan goma ka sayo ma 'yan jihar Zamfara abinci zalla a zo a bi lokal gannan goma sha hudu a rage ma al'umma raɗaɗin yunwa. Mai girma gwamna ka ɗauki mataki riƙaƙƙe ka ba da mahaukatan kuɗaɗe a zo a kawo mutane tsaro ya yi wannan titi da za a yi domin in babu tsaro titi aikin banza ne masu titin ma ɗauke su za masu gina asibitin ɗauke su za ka wara ɗaukan matakin gyaran tsaro ya za a ɗauki mutane a kai daji su titi ana ɗauka al'umma Ba ka ɗauki matakin tsaro ba ka ce ka yi matakin titi ita gaskiya guda ce al'ummar jihar zawar abu biyu ya dame su wallahi ba titi ya dame su ba na farko tsaro na biyu yunwa a taimaka musu akwai kuɗi jihar zamfara biliyoyin da a cikin bankin nan ka hiddo su tun da kuɗin su ne ta ce taimako ka zo yi ceton ƙasa to a cikin al'umma amma abin al'umma cikin bala'i kuma a ce ceto to wani ceto titi ne ceto ni an wani titi mutum ba da lokaci yana yana karatuwa idan muka baka cikin minti guda ka can menene sakonka na ƙarshe wanda kake so ka isar ah, baya, sakona na ƙarshe malam nura ina wa zamfara fata alhairi Allah ka kawo ma zamfara tsaro Allah ka kawo mata kwanciyar hankali sakona na biyu mai girma gwamna abinda da sarkin yaƙi ke faɗi ya da tasiri to muna kira gare ka in kana da hali ka gaggauta kai gyara wa'annan mutum biyu da suka barka mai girma gwamna barazana ne ga gwamnatinka barazana ce babba masu cewa ka rabu da su ba su da kowa wallahi munafukai ne ba 'yan siyasa ba ne wallahi 'yan da ne ba 'yan siyasa ba ne wallahi 'yan shammiya ne ba 'yan siyasa ba wallahi mai girma gwamna idan baka gaggauta gyara ba to Allah shi kiyaye kada a ji maganar bakin sarki yaki ina wa kowa fata alheri